sashen hausar ku ne na murya Amurka yake magana kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jima ma VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalol da maniya FM. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazarar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirin na la'asariyar yau Lahadi 12 ga watan Maris shekarar 2017. Da farko ga kanun labaran duniya. kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a majalisar amurka ya buƙaci shugaban ƙasa donald trump da ya gabatar da shaida a ranar litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a trump tower yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara tsohuwar shugaban ƙasar koriya ta kudu da aka tsige park geun ta bar gidan shugaban ƙasar wanda ake kira da blue house kwanaki biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba da umarnin tsige ta daga ofishinta sakamakon rikicin cin hanci da rashawa To haka kuma masu fafutukar kare yankin Neja Delta wata mata daga ciki ta ce ba mafita bane maganar dawo da biyan matasa kuɗin tallafi har sai manya sun daina amfani da matasan. The so-called leaders have humiliated our children. shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa ta mai da su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu. To a jamhuriyar Nijar kuma masunta sun koka da cewa gwamnati ta yi musu rukon sakainar kashi. turajen mun taba gaddama da su har na ce musu ba su yi komai suka ce in taho na tafi wurin su duk na ta ba su yi mana komai ba sun yi ma manoma sun yi masu albasa sai dai hukumomin da ke kula da wannan fanni na cewa tsakanin alu dubu da goma sha ɗaya da zuwa goma sha biyar ki abun kiwon ki ya karu da kashi goma sha biyar sa ɗari. to baya ga wannan kuma za ku ji cewa gwamnan jihar oshun ya ziyarci inda rikici ya barke a ilefe sai kuma dokar da ta fito game da cewa za a aikata ta akan masu fyaɗe a jihar bauchi sannan akwai maimaicin duniyar Amurka yanzu ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a majalisar amurka ya buƙaci shugaban ƙasa donald trump da ya gabatar da shaida a ranar litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a trump tawa a yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara shugaban ƙasar ya yi babatu a twitter a satin da ya gabata cewa tsohon shugaban ƙasa barack obama ya sa an yi satar sauraron wayar amma trump bai bada wata shaida ba akan afkuwar hakan trump ya rubuta a twitter cewa babu daɗi yanzu nan na gano obama ya sa an yi satar sauraron waya a trump tawa kafin nasararmu babu abin da aka suka gano wannan kage ne shugaban kwamitin david nunes dan jam'iyyar republican da kuma na, na california da kuma adam skip shi ma daga california wanda yake mai babban mukami a kwamitin na democrat sun tura wasiƙa zuwa ga trump don buƙatar don buƙatar shaida domin ƙara wa zargin sata sauraron waya ƙarfi mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar barack obama dai ya ce zargin da trump yake yi ƙarya ce kawai Trump dai bai ce komai ba dangane da batun satar sauraron wayar batun bayan rubutun da ya yi a Twitter. tsohuwar shugabar kasar koriya ta kudu da aka tsige park geun hye ta bar gidan shugaban kasar wanda ake kira da blue house kwanakin biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin kasar ta ba da umarnin tsige ta daga ofishi sakamakon rikicin cin hanci da rashawa a yau lahadi tsohuwar shugabar ta nufi gidanta da ke seoul inda ɗaruruwan magoya bayan ta ke zanga-zangar tsige da aka yi kotun kundin tsarin mulki ta gabatar da ƙuri'a a ranar juma'a ta tsige park sakamakon rikicin da ya shafe ta da kuma babbar ƙawarta duk da haka ta zauna a gidan gwamnatin mai suna blue house a matsayin gidanta kafin ta koma gida na kanta wanda ya kasance babu komai a cikinsa sai da aka sayi kayayyakin da aka zuba a cikin gidan daga baya dubunnan 'yan kasar koriya ta kudu da ke goyon bayan tsige ta ne suka bazama kan tituna a ranakun karshen makon nan suna daga tutoci gami da sowa yayin da wasu kungiyoyin mutane da suke goyon bayan park suka ci alwashin bijirewa abin da suke kira kisan gilla siyasa jami'an 'yan sanda a na zaton barkewar tashin hankali tsakanin bangarorin guda biyu musamman ma bayan kashe mutane uku daga cikin masu gudanar da zanga-zangar da aka yi daga lokacin da aka sanar da tsige park daga kan mulki labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla Adadin mutane da suka rasu sakamakon fashewar bamabamai a wani wajen bautar 'yan shi'a a babban birnin Siriya Damascus ya karu zuwa 74 kamar da kungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta faɗa. Akasarin waɗanda suka mutu mahajjata ne 'yan ƙasar Iraki. hotuna daga wajen da al'amarin ya faru sun nuna ragargazazzun motocin 'yan yawon bude ido da tabarurruka na ido baja-baja da kuma takalma da wayoyin hannu game da kujerun guragu face-face cikin jini babu wata kungiya da ta ɗauke alhakin wannan al'aika-aika har izuwa yanzu amma duk da haka 'yan tsagerin da ish da kuma sauran tsagerin sunni masu tsatsauran ra'ayi sun sha kai irin waɗannan har-haren a baya akan wuraren bautar 'yan shi'a a siriya da kuma makwabciyar kasar iraki ciki har da tagwayen bama-bamai a watan yunin bara waɗanda suka yi sanadiyar rasa rayukan mutane goma sha biyu a wajen bauta a wajen garin damascus jami'ai a syria da kuma masu saka ido sun ba da mabambantan bayanan yadda abin ya faru gidan talabijin na jiha ya ce an saka bama-baman ne a babban birnin na syria a makabartar bab al-sagir wacce ta hada da makoncin wasu jigajigan 'yan shi'a na farko 'yan tsagerin kungiyar shi'a na hezbollah kuwa ca suka yi 'yan kunar bakin wake ne guda biyu suka aiwatar da wannan hari a wajen bautar wanda yake kofa ta bakwai zuwa cikin tsohon birnin na damascus dakarin a iraki da amurka ke marawa baya na ƙara kutsawa cikin yammacin mosul a yau lahadi domin jan daga a wajen da dakarun da ish ke rike da shi daga nesa ana hangen hayaƙi a yau lahadi daga sararin samaniyar birnin a yayin da ake jin karar fashewar nakiyoyi Tun daga lokacin da gwamnati ta fara kutsawa cikin yammacin birnin a farkon 19 ga watan Fabrairu, kwamandojin Amurka da na Iraki sun bayyana irin tsananin jajircewar da dakarun 'yan tsagerin suka yi wajen jan tunga a biranen da suka da matukar amfani a kasar da yaƙin ya tarwatsa. Dakarun gamayyar da Amurka ke jagoranta waɗanda aka kai su musamman domin horaswa da kuma ba da shawarwari sun taimakawa dakarun Iraki wajen yakin na Mosul. dakarun na iraki sun sake kwace bangaren gabashin birnin a wannan shekarar bayan kazamin harin da suka kai a watan oktobar bara major General man al-sa'adi na dakarun iraki ya faɗa wa kafar yada labarai ta faransa cewa kusan kaso uku na yammacin mosul na ƙarƙashin ikon dakarun iraki ne to nazir dan mutan hausa ya karanto mana labaran daga nan sashen hausa na murya amurka masu fafutukar kare yankin neja delta wato wata kungiya shugabarsu ta fayi magana ta ce dawo da biyan kudin tallafi ba shine mafita ba ga wakilinmu babangida jibrin daga lagos wata kungiya mai fafutukar kare yankin niger delta mai suna niger delta alliance da ke karkashin jagorancin madam rita lori wata mai fafutukar kare yankin na niger delta ta bayyana matakin da gwamnatin najeriya ta ce za ta dauka na dawo da biyan kudaden zaman kashe wando ga matasan tsagerin yankin na niger delta da cewa ba zai taimaka wajen kawo karshen ta'addanci da zagon kasa ga tattalin arzikin najeriya ba sai fa idan shugabannin yankin sun daina amfani da matasa wajen biyan biyan bukatunsu na siyasa. The so-called leaders have humiliated our children, they've taken our wealth out of our, out of the states, they are enjoying it with their family, and you say I should go to Buhari to beg him for what? I will not be insulted, and I'm not anything from Buhari. Ta ce shugabannin yankinmu su ne suke lalata matasa ta mai da su karnukan farauta wajen rikicin siyasa da makamantansu amma don zuwa neman tallafi daga shugaba Muhammadu Buhari domin ciyar da yankin gaba ba zai tabbata ba sai an magance wannan matsala baki daya. Ina daya daga cikin jagororin yankin da ke gudanar da zanga-zanga ta sadaukar da ranmu domin samun 'yancin yankin amma kuma wasu tsiraru masu hana ruwa gudu da kuma rashin kishi na ci gaba da amfani da matasan yankin namu domin cimma bukatunsu na siyasa to sai dai kuma a bangare daya gwamnatin jihar rivers a ta bakin kwamishinan ta na yada labarai mr tam george ba sa goyon bayan matakin gwamnatin najeriya na baiwa matasan yankin kudaden karshen wata da nufin kawo karshen ayyukan zagon kasa a yankin na niger delta a maimakon haka gwamnatin jihar ta dukufa ne wajen koyawa matasa sana'o'i domin su kasance masu dogaro da kai ta yarda ba za su ci gaba da zama alakakai ga gwamnatin kasar ba distinction between our own amnesty program and that of the federal government is that in Rivers State we don't offer money in return for arms. Okay because we feel that one, it is immoral to reward criminals. Then two, it increases the dependency syndrome of, people because if you give allowances without people working, you increase that dependency syndrome and that's a very dangerous thing. Akwai matakar bambanci tsakanin shirinmu da na gwamnatin tarayya mu a bangaren mu ba mu ba da kuɗi domin a dawo da makamai domin kuwa muna ganin wannan bai dace ba kuma na biyu zai sa irin waɗannan matasa su ci gaba da dogaro da gwamnati wajen karɓan kuɗaɗe abinda kuma muke ganin bai dace ba. Yawar kwamishinan nan dai wannan ba adawa ba ne ga gwamnatin tarayya sai dai neman ganin an hada karfi da karfe waje guda domin ciyar da jihar da ma yankin na Niger Delta gaba saki raya yankin na Niger Delta da kuma ganin an kawo ƙarshen hare-haren 'yan bindiga da sace jama'a na ɗaya daga cikin kudurorin gwamnatin Muhammadu Buhari wanda kuma mukaddashin shugaban kasa Farfesa Yomi Shibanjo ya gabatar a lokacin rangadin da ya kai yankin na Niger Delta a kwanakin baya. baya babin jibrin murai amurka daga lagos To a jihar Oshun kuma gwamnan su ya ziyarci Ilaife a garin da aka yi rikici a makon da ya gabata. Hassan Umaru Tambuwal gare ka. A sakamakon rikicin da aka yi a garin Ile-Ife, gwamnan jihar Osun Ra'ub Arugoshela ya je yi wa jama'ar garin Ile-Ife ta'aziyya kamar yadda ɗaya daga cikin hadiman gwamnan ya shaida mini ta wayar tarho. To sunana Muhammad Bashir, amma fi sanina da Imam Bashir. Me ba gona shawara dangane da abin da ya shafi ɗan arewa a jihar Osun. An ce gwamnan jihar Osun Ra'ub Arugoshela ya je a garin Ile-Ife. Me ya kai shi Ile-Ife? Eh zo kuma mun rufe masa baya na farko ya zo ta yan mu jimamin abin da ya faru da ta'aziyya da kuma ba su haƙuri da kuma kwantar musu da hankali cewa suna da yanci daya kamar yadda haifafun yan ileba da koko yan jihar Osun suke da yanci a karkashin hukuma da kuma gwamnati sannan kuma da musu alkawari da cewa in Allah ya da irin haka ba zai sake faruwa ba da kuma ba su cikakken tsaro da kuma kwanta musu da hankali sannan da kuma alkawarin cewa zai dan tallafa musu daidai gwargwaron da abin da yake da shi a rage hasara da aka yi kuma alwashin cewa an kama wasu daga cikin waɗanda suka haddasa wannan fitinar kuma baki ɗaya su sai an bi su an kama masu ɗaiɗe ko kuma sai an gabatar da su an gabatar da su gaban kuliya kuma an yi shari'a ta adalci kuma abin da ya kama na shari'a da hukunci sai an yi musu ya tabbatar wa al'umma mutanen ife ga baki ɗaya haka a fadar sakin ile ife oni. zuwa wani lokaci ne za a taimaka ma waɗanda na yi hasarori a wannan rikici. to kamar yadda ya yi magana a bakin su ba ta daɗewa ba in talatin zai zo hannun su. sannan kuma da wannan muna kira ga eh, al'ummar hausawa ko ko mu da ke arewa cewa don allah kowa ya na lafiya a yi hakuri to ko me al'ummomin yarbawa da hausawa za su ce a game da ta'aziyar gwamnan. mahmuda abubakar madagali kuma ni ne sarkin hausawa. to yanzu gwamnan jihar osun ya kai muku ziyara a nan ile ife Ni ya gaya muku. ya kwantar mana da hankali kwarai da gaske tun daga bayan gari muka hau mota ɗaya da shi ya tambaye duk irin damuwa da muke da shi ya ba zai fara zuwa fadan oni ba sai ya zo fada ta tukuna ya ga irin barnan da aka yi mana yace gwamnatin shi za ta taimaka mana to ko kun ji daɗin wannan ziyarar da ya kawo muku a yau daɗi kai daɗi ai baka ba ce. da usmanu eh haji ido kai mazauni garin ile ne ko kware da gaske To an ce gwamnan jihar Osun Rauf Argoshola ya zo ya yi muku ta'aziyya a yau. Yaya ku Yarbawa yaya kuka karbi wannan ta'aziyya da gwamnan jihar Osun ya yi muku? Ya jin tauna kuma ya nuna damuwarsa, ya nuna abin da ya ba kyauta ba. Haji Idowu ku Yarbawa kun ji daɗin wannan ziyara da gwamna ya kawo a gari Ile Efe. Gwamna kun ji daɗin zo gwamna. Ni ce amma yanzu an samu zaman lafiya rikicin ya lafa kenan. A rikici ya lafa an samu zaman lafiya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To sai kuma a jihar Bauchi a Najeriya hukunci mai zafi aka fito da shi game da masu aikata fyaɗe. Abdullahi muna sauraron ka. a dalilin kasancewan yawaitan wasu laifuffuka kamar satan shanu fyaɗe da ɓata yara ƙanana tare da sace-sacen mutane da kuma shauran laifuffuka da yau suke addabar al'umma sai jihar bauchi ta ga ya dace a fito a yi garan bawul ma waɗannan dokoki da kuma hukunce-hukunce amma la'akari da muka yi da cewa laifuffukan nan ƙara ƙaruwa suke yi to ya zama ala tilas. ko gwamnati ita ma ta ɗauki nata mataki irin na gwamnati daga ta wasa kaifin dokokin nan domin waɗanda suke waɗannan laifuka su ji a jika ba kuma kawai ji a jika ba da fatan cewa saboda tsananinsu yanzu na waɗannan hukunce-hukuncen muna fatan zai sa al'umma su nesanta kansu daga aikata irin waɗannan labibuka satan shanu wanda a yau idan an kama mutum za a iya ɗaure shi zuwa shekara 35 ko zaɓin tara ko kuma eh da akwai tara ko a mishi duka ko a mishi zaɓi sace-sacen mutane magana ta gaskiya duk wanda aka samu ya saci mutum hukuncin shi kawai daurin rai da rai ne wanda suke taimaka musu ko wajen karban kuɗin fansa da shauransu shi ma ya shirya shekara talatin tana jiran shi wanda ya amfani da tsoratarwa ta hanyar waya wata sanya sai a isar da sako ya razanar shi ma shekara ashirin yana jiran shi na gidan yari sai mu tafi kan fyaɗe shi fyaɗe kamar yadda kuka sani yana da fasara iri-iri akwai fyaɗe na babba akwai fyaɗe na yara akwai fyaɗe ma na wanda allah ya sani allah bai yarda da shi ba namiji ya nemi mace ko mace ta nemi mace ko namiji ya nemi namiji to dukkansu wannan doka ta ba da hukunce-hukunce daban-daban a kansu misali wanda duk ya yi fyaɗe mafi tsaurin abin da zai samu shine ɗaure rai da rai ba makawa akan wannan abin da ya shafi kuma shauran abubuwan da dokokin allah ma bai yarda da su ba kamar biye wa dabbobi biye ta inda allah bai umarci dan adam ya yi ba shi ma akwai hukunci na abin da ba zai gaza shekara goma sha hudu ba gidan yari dokan da jihar bauchi ta yi domin a tanadar ma duk wanda ya samu hatsari a cikin awa ashirin da hudu za a kai shi asibiti za a karbe shi kuma a mishi magani kyauta asibitocin gwamnati wani dan jihar bauchin ya bayyana gamsuwarsa da kuma neman ganin doka ta yi aikinta a kan dukkan wanda aka samu da laifi a sunana alhaji isa aliman sakataren tiroli kasuwar mutu a bauchi to alhamdulahi mu a karkaɗo wannan dokan ai hukuncin da ya dace ma kowa duk abin da kai na hukunci a maka daidai kai ko kai waye ko matsayinka ko mi kantanka kar a ce dan wani babba ne ko wani karami ne ba hukunci zama daban-daban a yi adalci babban matsalar shine rashin adalci don aka ce doka to za ta yi hawan yi don doka ita ce ta wani kowa kuma ta kawo zaman lafiya ƙasa da cigaban ƙasa. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To daga baucin kuma sai mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar inda masunta suka koka da cewa gwamnati na musu rikon sakainar kashi su kuma gwamnati suka ce ba fa haka abin yake ba. Sulaimu Mini Barma yana dauke da karin bayani. Kamun kifi wata sana'a ce da kusan a yau ba wata jiha daga cikin jihohi takwas na kasar Nijar da za a je ba a tarar da masu dogaro a kanta ba a sakamakon albarkatun ruwa iri-iri da Allah ya hore wannan ƙasa, in ji shugaban ƙungiyar masunta Alhashi sai Saini Yakuba. In an duba yanzu kasatawa kasatawa tawa kadai tauci tauci wanda annan yana bisa kaddu waje fari sun ka bani tauci 345 mu abinda a gare mu ga isa kilomita 550 ne na ta difa na ta har gingimi na ta har bacin ruwa na gani duk sa yana sa mota goma da kasar zan da cihi a kai Najeriya yanzu abin ya lalace ya wannan sana'a ta ba Nijar damar samun makudan kudaden shiga daga ketare a shekarun da suka shige sai dai a yau abubuwa sun canza laifin da masunta suka dora a wuyan gwamnati kaga gani da muna ka daukan kihi mu kawo nan mai a sa cikin karton a daura a kai kotonu ko ko a kai gana in ba da niger ba dauki shi abincin sa yaya za a yi burkina ya kawo mana kihi burkina babu isa duk kihin da ka gani na in ba burkina ba mali ko shinwa suka kawo cihi wannan ba cihi bane turajen mun taba gaddama da su har na ce musu ba su yi mana komai suka ce in taho na tafi wurin su duk na ta ba su yi mana komai ba sun yi ma manoma sun yi masu albasa sun yi ma dami dami to wallahi wanda ka gana mota na sarjaye Eh, albasa ana kai kasashen waje wallahi haka da haka danda ana kai sai dai hukumomin da ke kula da wannan fanni na cewa gwamnati na iyakar kokarinta don bunƙasa ayyukan kamun kifi malamin man sani abdu shine sakatare janar na hukumar yan niger su ci da yan niger wato trazen tsakanin alu 2011 da zuwa biyar ki abun kiwon ki ya karu da kashi biyar sa ɗari kuma inda ake kiwon kihin nan duk mahi yawa wurare ne inda an kai gandari an ka tsaye da ruwa to kun inda in ba tsaye da ruwa ba kaga da ma kiwon ki ba ya kiwon ki ko yanzu yanzu mu abin da muke ciki wanda muke son mamu inda muke son mu ƙara masa ƙarfi wato irin ne na kihi muke son a sake a ƙara iri amma ƙara su sani ruwan da ake tarewa saboda su ake yi ba saboda kiwo kaɗai ba ko ko saboda noma kaɗai a har da kamun ki saboda ne. halin da ake ciki a yau bai katse wa masunta hanzari ba in ji su saboda haka suka bullo da dubarar ziyarce-ziyarce zuwa kasashe makwabta domin ƙara samo dubarun zamani ta yadda za a sako matasa sosai a wannan haraka mutanen fefe yawo suka ɗauke ni nan muka sai eh, lagos daga lagos muka ta makurdi daga makurdi sai abuja daga nan sai ana sai lokoja da mun ka yi Najeriya an ka gwada mana wani cihi da kuka ce ma bacin cihi in an ka jara shi an kai komi a cikin dan cihi guda abinda aka samu dan cihi dubu hamsin da biyar dubu hamsin da biyar aka samu dan cihi guda in ka aje shi baɗi ya yi ya zawo kuma za ka samu dubu sittin da biyar an koya mana mun gani dubu iya ko yau ina iya in yi shi mun ka taho mu zo mu koya ma yara mu kamar mu namu ya kare kenan namu ya kare yara ba su iya komai ya za a yi canjin yanayin da ya yi sanadiyar kamewar kogin isa da kuma janyewar tafkin chadi daga inda aka san shi tun fil azal da uwa uba rashin samun wadataccen ruwan saman da kan cika tafakuna su yi batsewar da aka saba gani a da su ma wasu matsaloli matsaloli ne na daban da ke haddasa koma baya wa ayyukan kamun kifi a jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC ga maimaitin shirin. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia. Sunana Mahmud Lalo. Sabon umarnin hana shiga Amurka ga wasu kasashe mafiya rinjayen musulmi da kuma wani rukunin 'yan gudun hijira da shugaba Donald Trump ya bayar. ya zo ne makonni shida bayan umarni na farko da ya rattaba wa hannu a farkon hawan mulkinsa wanda ya janyo cece-kuce da rudani a filin tashi da saukar jiragen amurka da dama wato kafin daga baya wasu kotunan tarayya kasar su dakatar da umarnin na shugaba trump fadar ta white house ta kare wannan sabon umarni da ta ɗauka inda ta ce matakin an ɗauke shi ne domin a kaucewa zuwa kotu a kuma yi hanzarin kare kan iyakokin amurkan Rex Tillerson shine sakataren harkokin wajen Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta aiwatar da sassan kamar yadda ya kamata kan yadda za a rika barin 'yan gudun hijira suna shiga Amurka idan har aka tabbatar cewa ba sa tare da wata barazana ga Amurkan. Sai dai ba tare da bata lokaci ba 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Ƙasar suka soki wannan sabon umarni inda suka ce umarnin ba shi da bambanci da na baya. kamar yadda chuck shoma shugaban marasa ranja a majalisar ya ce it's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive wannan tamkar a ce an yi wa wata mota fenti ne wacce kuma ba ta iya tafiya su ko masu rajin kare haƙƙin bil'adama cewa suka yi har yanzu dokar tana nuna wariya ga musulmi saboda haka haramtacciya ce kamar yadda Lee Gallant na kungiyar da ke kare haƙƙin baƙi ta ACLU ke cewa. It was narrowed from the first order as we expected. An kirkiri wannan umarnin ne daga na farko kamar yadda muka yi tsammani. Umarnin ya tsama masu takardun izinin zama na dindindin. Amma kuma bai kawar da matsalar nuna wariya da muka gani a farko ba, kamar biya wani addini. Kuma za mu ci gaba da kalubalantar wannan umarni. to ko 'yan gudun hijirar siriya da ke shirin shigo amurka ya suke kallon wannan sabon umarni mahmud mansur na ɗaya daga cikin 'yan siriya da ke zaune a jordan inda yake jira ya shigo nan amurka mun kwashe shekara guda muna jira an yi mana jarabawa a matakai daban-daban yanzu a ruɗe muke mun kuma gaji saboda tsawon lokacin da muka kwashe muna jira mun yi yunkurin shiga amma kuma wannan umarni ya dakatar da mu sai dai ba haka lamarin yake ga 'yan ƙasar iraki ba domin sabon dokar ta tsame ƙasar daga jerin ƙasashen da shugaba trump ya dakatar daga shiga amurkan wannan na ƙasar iraki mai suna fadi ya nuna farin cikin sa dangane da wannan sabuwar doka Wannan abu ne mai kyau tunda za mu iya shiga Amurka mu nuna wa duniya cewa ba mu da illa. Wataƙila wata rana ma za mu kuma ƙasar mu domin mu gyara ta. Wannan sabon umarni na hana wani rukunin ƙasashe waɗanda musulmi suka fi rinjaye shiga Amurka da gwamnatin ta Trump ta yi wa garin Bawul zai fara aiki ne ranar 16 ga wannan wata na Maris. Umarnin zai haramta wa 'yan kasashen Siriya da Libya da Iran da Somalia da Sudan da Yamal shigowa nan Amurka na ɗan wani lokaci. Tuwari yau a ranar Litinin da ta gabata ne 'yan jam'iyyar Republican suka ɗauki kwakwaran matakin farko na taimakawa shugaba Trump ya cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe kan sauya tsarin kiwon lafiya nan da aka fi sani da Obamacare. a tsarin da 'yan jam'iyyar ta republican a majalisar dokokin ƙasar suka fara shirin samarwa za a ɗage hukuncin biyan tara ga waɗanda suka zaɓi ƙin amfani da tsarin inshorar lafiya wanda shine batu da trump ya fi nuna ƙorafinsa a kai tsarin kiwon lafiyar har ila yau zai sauya hanyar da take baiwa marasa galihu damar cin gajiyar tsarin kiwon lafiya ta hanyar amfani da tarihin yadda suke biyan haraji a wani taron manema labarai da suka gabatar ranar talata da ta gabata 'yan jam'iyyar ta republican da ke majalisar dokoki sun baje irin abubuwan da tsarin kiwon lafiyar nasu zai kunsa greg walden dan majalisa ne mai wakiltar jihar oregon za mu samar da kariya ga marasa lafiya da ke fama da wata cuta tun kafin su shiga tsarin inshorar sannan za mu bar matasa su ci gaba da zama ƙarƙashin inshorar iyayensu har sai sun kai shekaru 26 kuma ba za mu yi musu shigo-shigo ba zurfi ba kuma shirin zai hada hadda waɗanda suke ƙarƙashin shirin medicaid da ke tallafawa marasa ƙarfi a dai shekarar 2010 aka samar da tsarin kiwon lafiyan da ake kira affordable care act wanda aka fi sani da obamacare kuma tsohon shugaban amurka barack obama ya kasance yana alfahari da wannan tsari a matsayin abin da gwamnatinsa ta bari na tarihi da zai amfani amurkawa sai dai tsarin na ta shan suka musamman ma daga shugaba donald trump wanda ya ce tsarin bashi da kan gado yanzu dai lokaci ne kaɗai zai bayyana makomar wannan sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin ta trump ke shirin samarwa musamman idan aka yi la'akari da cewa a cikin 'yan jam'iyyar ta republican akwai waɗanda ke ganin babu bambanci tsakanin tsarin na obama obamacare da wanda shugaba trump yake so a samar sannan baya ga haka akwai 'yan democrat da ke korafin cewa kawar da tsarin na obama ke zai sa wasu miliyoyin mutane su rasa inshorar lafiyarsu. su masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka a wannan zango sai kuma wani mako idan allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar haɗa muku wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a gundumar columbia To sai a tari sabon shirin Allah ya kai mu lokaci mai zuwa kafin mu kare ga Nazir ya dawo da takaitattun labaran duniya. kwamitin da ke kula da harkokin leƙen asiri a majalisar amurka ya buƙaci shugaban ƙasa donald trump da ya gabatar da shaida a ranar litinin wacce ta nuna an yi satar sauraron waya a trump tower yayin da ake gudanar da kamfe na shugaban ƙasa a bara Shugaban kasar ya yi babatu a Twitter satin da ya gabata na cewar tsohon shugaban kasa Barack Obama ya sa an yi satin sauraron waya a Trump Tower wanda bai bada wata shaida mai mai muhimmanci ba. Trump ya rubuta a Twitter cewa babu daɗi yanzu nan na gano Obama ya sa an yi sata sauraron waya a Trump Tower kafin nasarar mu babu abin da suka gano. Shugaban kwamitin David Nunes ɗan jam'iyyar Republic daga California da kuma Adam Schiff shi ma daga California wanda aiki mai babban mukami a kwamitin na Democrat sun tura wasiƙar zuwa ga Trump don buƙatar shaida domin ƙarawa zargin satar sauraron waya ƙarfi. tsohuwar shugaban ƙasar koriya ta kudu da aka tsige park geun ta bar gidan shugaban ƙasar wanda ake kira da blue house kwanaki biyu bayan kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba da umarnin tsige ta daga ofishinta sakamakon rikicin cin hanci da rashawa a yau lahadi tsohuwar shugabar ta nufi gidanta da ke seoul inda ɗaruruwan magoya bayanta ke zanga-zangar tsige tan da aka yi adadin mutanen da suka rasu sakamakon fashewar bamabumai a wani wajen bautar 'yan shi'a a babban birnin siriya damascus ya karu zuwa 74 kamar yadda kungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam ta siriya ta faɗa a akasarin waɗanda suka mutu mahajjata ne 'yan ƙasar iraki hotuna daga wajen da al'amarin ya faru sun nuna ragargazazzun motocin 'yan yawon buɗe ido da tabarau na idanu baja-baja da takalma da wayoyin hannu game da kujerun guragu face-face cikin jini babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan aika-aika har zuwa yanzu. dakarun iraki da amurka ke marawa baya na ƙara kutsawa cikin yammacin mosul a yau lahadi domin jan daga a wajen da dakarun da ish ke rike da shi daga nesa ana hangen hayaƙi a yau lahadi daga sararin samaniyar birnin a yayin da ake jin karar fashe wannan kiyoyi tun daga lokacin da gwamnati ta fara kutsawa cikin yammacin birnin a farkon 19 ga watan fabrairu kwamandojin amurka da na iraki sun bayyana irin tsananin jajircewarsu to da takaitattun labaran shirin namu na la'asariya ya kammala sai da sassafen allah su za a ji abokan abokan aiki a safiyar litinin da wani sabon shirin a madadin wanda ya jagoranci shirin cibahiro dodo ne da injiniyan mu neo cornelius wanda ya taya ni gabatarwa nazar ahmad hausawa usman ahmad kabara daga nan sashen wasu na murya amurka washington dc ke cewa mu zama lafiya